amma annabi ya hana to shine hujja to me bambancin biyun wayo ne kawai a rashin wayo ai shi abin da annabi ya shi ne addini wanda bai yi ba kuma fa ba addini ba ne yana iya yiwuwa abu ya zama addini kuma annabi bai yi shi ba ba zai yiwu ba in kuma akwai misalan irin wannan mun ce a kawo mana muji me abin da addini ne kuma annabi bai ba ba zai yiwu ba kuma rashin yin annabi kaɗai ai hujja ne akan cewa ba za a yi ba domin da za a yi ya za a yi zai yi da abu za a yi to da annabi ne zai fara yi amma da ba za a yi ba sai bai ba da bai yi ba ya zama ba za a yi ba shi ne kawai maganar sau da dama manzo Allah sallallahu yana gaya wa sahabbai ni na fi ku tsoron Allah ni na fi ku sanin Allah me wannan wai zancen yake nufi ma'ana duk abin da Allah yake so a yi na riga ku sanin sa duk abin da tsoron Allah ne yin sa na fi ku yin sa domin na fi ku tsoron Allah ana akhshakum lillahi wa atqakum lahu na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokin sa abin nufi manzo Allah yana yi sahabbai linzami kar ku yi abin da ban yi ba in tsoron Allah ne yin to ku sani ni zan fara yi in ku ban yi ba to ya nuna ko da wani yana tunanin yin tsoron Allah ne to ba tsoron Allah bane ba irin wannan sau da dama manzala yana gaya wa sahabbai ne idan suka yi wani abin da bai sa su ba sai ce a hirɗinku na fi ku sanin Allah na fi ku tsoronsa da duk abin da kuka ga ban ba kar ku yi ballanta na hadisai da yawa manzala ya ce zaruni ma tarattukum duk abin da na bar muku bamba ku kyale ni da shi ma'ana kar ku yi fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abin da ya jawo waɗanda suka gabace ku halaka tambayoyinsu marasa amfani idan annabi bai ce maka komai ba daidai da tambayarsa ba a so ka yi shiru manzala ya faɗi wannan ne lokacin da ya ce ayyuhan nas inna allaha kataba alaikum alhajja fa hujju manzala ya ce ya ku taron mutane Allah ya wajabta muku aikin haji ku je ku yi aikin haji sai suraka ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ɗaga hannu ya ce a fi kulli amin ya rasulallah aikin haji duk shekara ne sai manzala ya ki kula shi ya sake cewa a fi kulli amin ya rasulullah kowace shekara za mu yi aikin hajji, manzo Allah ya kula shi sai da ya tambaya sau uku sai manzo Allah ya fusata yace zaruni ma taraktukum in ban gaya muku abu ba ku ja baki ku shiru kar ku dinga tambaya ta domin da annabi ya ce eh duk shekara sai an yi wallahi da hajji ta waje ba ko a kar sai ka tafi haka ai da aiki ya girma da haka idan Allah ya ce a yi abu ya yi shiru in kai sau ɗaya ya ishe ka kar ka zama abin da bahaushe yake cewa zakara garin tone-tone zai tono kai yanka kansa Daka idan annabi ya ce a yi abu shine addini in yayi shine addini in aka yi a gabansa ya tabbatar shine addini kishiyar duka wannan ukun ba addini ba ne bai yi ba yin ba addini ba bai ce a yi ba yin ba addini ba domin da addini ne zai yi ko zai ce a yi ba a yi a gabansa ya tabbatar ba don yin ba addini ba ne da yin addini ne sahabbai za su yi kuma in sun yi zai tabbatar da su ku kalli maganar da jabir yake faɗa yana mai kafa hujja a kan yin azalo jabir ya ce lokacin da annabi sallallahu yake raye a ɗakunanmu da mu da matanmu in mun keɓance tsoro muke ji kar ni wani abin da kuskure ne kangari ya waye ƙur'ani ya sauka ya fayyace a daina kaza ko a yi kaza da haka suka ce taka tsantsan muke yi to don haka in muka yi abu muka ga mun tsallake mun sha ko shi annabin bai gani ba ai shi Allah ya yi ya gani in daidai ne Allah sai ya shiru ko ma ya ce da annabi ya ba musu tabbatar da su in kwa kuskure ne ko annabi bai gani ba Allah zai gaya masa shi kuma manzo Allah zai fito ya tsawatar musu kar ku sake kaza kar ku sake kaza Allah ya gaya mun kaza da kaza da kuke ku daina shine Jabir ce, kunna na azilu wal qur'anu yanzilu muna azalo kuma lokacin qur'ani yana sauka yace law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu al qur'an da yin azalo haramun ne duk da annabi baya inda muke yi domin muna yi ne a ɗakunan mu daga mu sai matan mu a yayin saduwa manzo Allah ba zai ga wannan ba bai sani ba amma da a ce yin laifi ne to shi Allah da yake saman sammai bakwai ba inda baya gani alamta alamta alam bi anna Allah yara san shi Allah yana gani ba wa tawakkal alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin haka shi Allah duk inda ka shiga ka ɓoye yana gani annaba ana iya ɓoye musu amma Allah fa ba a ɓoye masa da haka Jabir ya ce da a ce wannan abin da muke kuskure ne lanahana anhul qur'anu da qur'ani ya sauka ya hana mu to haka ne inda a ce abu alheri ne sahabbai suka rafkana ba su yi shi ba to qur'ani zai tashi ya ce ku yi zai tunatar da su tunda abubuwa nawa ne ba su yi ba qur'ani ya ce a yi suna nan bila adadin da haka dai wani ya zo ya maka wayo ya ce wai ai annabi bai yi ba ba shine hujja ba annabi ya hana ne hujja shi a wajensa yana so ya halatta maka bid'o'insa ne da maulidi da son zuciyarsa ya yadda annabi bai yi maulidi ba to amma yanzu shine yake so ya yawa maulidi rijista to sai ka nemi addini ba na annabin ba in ga wani addini ne can ka je kai masa rijista amma a dai addinin annabi ba mai rijista sai wa sai shi annabin shi Allah kadai ya ba wannan iko ya tabbatar da mutane in sun yi daidai ya soke in sun yi ba daidai ba da haka cewa annabi bai yi ba ya tabbatar da cewa yin ba addini bane ba in kana da hankali annabi bai yi abu ba kana buƙatar kuma sai an ce maka kakka kai in dai da hankali da tunani annabi bai yi ba ba wai annabi ba su to ma ga aikin sahabbai sahabbai ba wai annabi ya hana ba bai yi ba su a wajen su, ya isa hujja bai yi ba su a wajen su ya isa me hujja yanzu ka kalli hada alqur'ani me hujja sayyidina abubakar ta kin hada alqur'ani da farko cewa annabi bai ba ashe kenan a fahimtar sahabbai annabi bai ba me hujja ce na kar'ayi to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu shaida cewa in suka yi ijma'i akan abu to ayi wannan abin ya zama addini aikin su ma in suka yi ijma'i sunna ce to a ƙarshe Abubakar Allah ya haska masa ya yadda Umar daman shi ya kawo motion din Usmanu ya goyi baya Ali ya goyi baya dukkan su ba wanda ya saba sai suka zo suka yi to amma a matakin farko cewa annabi bai ba ya nuna maka a wajen sahabbai in annabi bai yi abu ba to a wajen su hujja ce na kar a yi ba abin da kai kake so ka zo ka yi na falsafa ba da dabarun zance da haka shehu ya ce waqtalafu aidan fi ma lam yarid lahu min sunnati mu'aridun malamai sun yi sabani dangane da abin da babu abin da yake shiyance shi na daga sunna wala muthbitun kuma ba abin da ya tabbatar da shi a sunna hal huwa bid'atun shin shi ma bid'a ne to abin tambaya shine shin yin sa da sunan addini ake nufi ko dai ba da sunan addini ba in dai da sunan addini ne kuma sunna bata ce ayi ba annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba to yin sa ya zama me bid'a domin ya zama amalul laysa alaihi amruna ya zama a hadasa fi amrina haza ma laisa minhu amma inda sunan rayuwa ne to ko annabi bai basu habbai ba su ba rashin yin ba zai zama yin ba zai zama bid'a ba misali wankan jego yanzu ka taɓa jin wani malami daga cikin malamai yana cewa wankan jego bid'a ne to amma gaya mana ranar da aka yi wankan jego a gidan annabi gaya mana ranar da matan sahabbai ko matan annabi suka yi wankan jego duk ba a yi ba to amma ai ba addini ba ne al'ada ce ba addini ba ne al'ada ce shi abu inda sunan al'ada to ita al'ada ba ta karewa kofar ta abuɗe take zaka ga iyayenka sun yi wani abu kai a zamanin ka ba a yi ƴaƴanka su ma kuma za su zo su yi wani abin nasu saɓanin naka saɓanin na kakannin su saboda ita biya kofar ta ba ta karewa haka nan kere-kere da abubuwa na ci gaban zamani wannan ba za su kare ba a duniya wa ya kaluku ma la ta'lamuna tana nuna cewa abubuwa da yawa za su biyo baya da haka shehu ya ce wa qalahu maliku maliku ya ce eh bid'a ne an gane ko wannan yana nuna maka tsantsar tsanani irin na sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina akan me maganar sunna da bid'a ba za ka taɓa samun ɗaga kafa a cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ba game da maganar bid'a in ka ji ana yi wa bid'a kwaskwari ma ana neman ta samu wajen gindin zama to a bayan waɗannan zamun nan ne sai dai cikin yan baya amma ba dai a cikin farkon nan zango ukun nan ba sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina to kaga maliku a cikin tabi'u tabi'ina yake shi yasa zaka ga su sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina maganganun su akan bid'a zafi ne da su su idan mutum ya bid'a fa daina magana suke da shi har abada Ya'yansu na cikinsu in suka yi wani abin da ya saba wa annabi ta suke mu da ku har abada akwai sahabin da ya taba ganin wani abokinsa ya ga wani tabi'i tabi'i ba abokinsa ba ne, tabi'i ne yana yin ƴaɓɓalle jifa da dutse ka ɗora shi akan nan sai ka ɓalla shi sama ka harba sai ce masa annabi ya hana mu wannan saboda ya ce shi wannan jifan shi dai na farko baya koran maki mana in yaki ake ko faɗa kake da wasu dan kasa sa dutse anan ka harba wannan ba wani abu da zai sannan baya harbo maka tsuntsu a sama kuma illarsa in tsautsayi ya fada sai ya caki idon wani ka masa da ido da haka sai annabi ya hana yin irin wannan jifan a cikin gari ya gan shi yana yi kawai ya gaya masa haka sai ya wuce da ya dawo sai ya tadda shi yana yi sai ce ne? na ce maka annabi ya ce kar a yi ka sake yi ya ce na rantse da Allah ba za mu sake haɗa gari da kai ba har abada a take shi ya je ya haɗa kayansa ya bar garin duk ranar da ya samu labarin wannan kuma ya shigo gari to shi kuma ba zai kwana a garin ba zai fita saboda me tsantsar san annabi da bin annabi da gujewa saba masa Abdullahi dan Umar ɗansa Bilalu yake karantarwa hadisi manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah kar ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su zo an sani kalubale da yawa yakan taso akan zuwan mata masallaci za su zo da turare su ta kanshi zai zama wani meeting point a haɗu da samari duk wannan tun a zamanin sahabbai fitintunu da yawa sun faru amma duk da haka annabi yake kar ku hana su zuwan nasu duk da haka ya fi alheri abinda kawai za ku yi ku sa musu ido a kiyaye a bi dokoki ai kaza ai kaza amma a hana su a'a to a zamanin sahabbai ba su hana matan su zuwa masallaci ba saboda wannan dokar da annabi ya faɗa a zamanin tabi'ai sai abu ya ƙara faɗaɗa mata suka fara mai da zuwa masallaci kamar biki-biki a caɓa ado a taho a yi kaza a yi kaza to sai wasu daga cikin tabi'ai suka fara hana matansu zuwa masallaci to shine abdullahi dan umar yake karantar da wani hadisi yace mun ji annabi da kunnen mu ya gaya mana kar a hana mata zuwa masallaci in sun ce za su zo to sai wani ɗansa daga cikin ƴaƴansa sunansa bilal sai ce mu dai za mu hana su wannan lalacewar zamani ba fa yana nufin inkarin hadisi ba to amma da Abdullahi dan Umar ya juyo ya ce masa ina ce maka annabi ya ce kar a kar hana su kana cewa za ka hana yanzu kana tunanin aikin ka shi zai gyara zamani ko aikin annabi mai ruwa ya ce wallahi ya masa zagin da ba mu taɓa jin ya zage shi irin zagin da ya masa ba ya masa kata-kata wannan shine abin da ayyukan sahabbai ya nuna ta da jijiyar wuya da kumfar baki idan wani ya zo da bida'a, in wani ya kishiyanci sunna amma yau jahilcin mutane ya sa idan kana magana akan yi sunna a bar bida'a sai su ce za ka raba kai su a wajen haɗa kai a bar kowa ya ci karansa ba babbaka ya ƙirƙiri abin da ya ga dama da sunan addini ya yi wa manzo Allah kishiya wannan su tunaninsu shi ne haɗa kai wannan kuma ƙarya ne ha'inci ne ba abin da ke haɗa kan al'umma sai biyayya gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake raba kan al'umma sai me sai sabawa annabi idan duk za mu zo mu haɗa akan abin da annabi ya zo da shi mu aje son zuciya dukkan shehunnan nan mun yadda ba su kai annabi ba in dai da gaske muke su ma mabiya ne su ba Allah ne Allah bai ce abi su ba ba wani shehi da Allah ya ce abi wanda kadai Allah ya lazumta mana biyayyarsa shine ba? manzo Allah shi Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu shi Allah yake kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Ban annabi shaida ce ta kai tsaye ta cewa kana son Allah da gaske amma dan wani zai zo ya kwana yana hayaniya yana hargowarsa yana shine masoyin annabi kuma yana saba wa annabi wallahi ƙarya yake makiyin annabi ne wallahi ƙarya yake Allah baya son sa da nassun qur'ani in dai kana so Allah ya so to sai ka bi annabi to da haka in dai zamu yi wa kanmu da kanmu gaskiya da adalci to wannan shine gaskiya da haka wa hu maliku imamu malik yace lallai yin hakan bid'a ne yin abin da sunna bata hana ba amma dai bata yi umarni da ayi ba kuma da sunan addini bid'a ne shehu ya ce aulaisa bi bid'a wasu kuma suka ce a ba bid'a bane to waɗannan za ka samu ba dai a zamanin sahabbai ba ba dai a zamanin tabi'ai ba ba dai a zamanin tabi'u na ba sai dai yan baya su ne suka zo suka rinka kakkasa bida'a wani ya ce akwai hasana akwai kaza bayan annabi ya riga ya mata kuɗin goro ya ce wa kullu bid'atin balala shi yasa malamai suka ce shi kansa wanda ya kasa bid'a yayi ya annabi zai ce duka kai ka ware shi kansa kasa bida'ar ma bida'a ne Allah ya tsare mu shehu yace ce qala hu shafi'i shi kuma wannan ra'ayi imamu shafi'i ya faɗa kuma maganan maliku ta fita shafi'i ana shafi'i ya mustanidan li hadisi yana mai dogaro wai da hadisin da ke cewa ma taraktuhu lakum fa huwa afwun duk abin da na bar muku shi to wannan afwa ce wannan hadisi akhrajahu al-hakim fi al-mustadrak fi kitab at-tafsiri bi lafzi bi lafzin an abi dardai rafa al da lafazi daga abin dardai abu dardai ya daga hadisin ya ce annabi ne ce kala yace ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal duk abin da Allah ya halatta a littafinsa to wannan shine tsantsar halal wa ma harrama fa huwa wanda kuma Allah ya haramta to shine tsantsar haram wa ma sakata anhu fa huwa bid'a fa huwa afiya wanda kuma Allah madaukakin sarki ya shiru ya kyale to wannan yana cikin rangwame to shin wannan ababun halalu da haram ko ababun al'ibadat ababun halal da haram na ci ko a sha ko a tufata ko kuma ababun ibada ya kamata mu gane magana halal da halal ake ana halal na ci ko na sha ko na tufafi to shi halal yana da yawa haram shi bai da yawa shine sau da dama shari'a mara yawa in abu bai da yawa to shi shari'a take lissafawa sai ta bar wanda yake mai yawan kofa buɗe kai kuma sai ka fahimci duk wanda shari'a bata lissafa ba yana cikin me na halal wanda aka bar shi kofa buɗe yanzu mu kalli ayoyin da suka yi magana akan haram na abin da za a ci za ku yi kirgawa suka yi abin da wannan yake nunawa duk wanda ba wannan ba yana ba kofa me halal bisa ga ka'idar huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila sama da Allah zai magana haram sai ce ulma ma ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah kaga anan abu guda uku aka faɗa ubangiji ya ce qul ahurrimat alaykumul maitatu wad damu wa lahamul khinziri وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيهة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذبها على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق duk abin da ba waɗannan ba ya shiga babu mai halal ba shi halal ba zai ƙirgu ba yawansa yana da yawa to yanzu misali akwai abinciccikan da ƙur'ani ya faɗe su inibi ambatansa ya zo a ƙur'ani roman ambatansa ya zo a qur'ani da ire-iren haka ambatansu ya zo a qur'ani amma akwai abinci cikin da ambatansu bai zo a qur'ani ba su suna babin me kenan halal shine ka'ida ina fata an gani. yanzu daddawa ambatanta ya zo a qur'ani halal ce ko haram babin halal da haram kofarsa faɗi ke gare ta amma maganar ibada in ana yi to wannan fa ba ka yin gaban kanka babu ijtihadi sai ka jira nassi ya faɗa ƙarara bisa ga ka'idar al'aslu fil ibadati at ko at-tawqifu asali in dai a babun ibada ne to ja ake a tsaya sai nassi ƙarara ya ce ayi amma magana ci da sha in dai ƙur'ani bai ce abu kaza haram bane to yana babun me halal sai ka ci kayanka sai ka ci kayanka shine hadisin daru kutuni yake dada fito da bayanin inna allaha farada fara'ida fala yi wa Wahaddal hududa fala ta'taduha an gane ko wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha Allah ya faɗi farillai kar ku tozartar da su kaga babun farillai iyakantacce ne wa haddal da ya sanya dokoki da iyakoki fala ta'taduha kar ku ketare su wa sakata an ashiya a wasu abubuwan yayi ku shiru game da su rahmatan lakum dan jin kai gare ku gaira nisyanin ba dan mantuwa ba fala su an haba sai kun yi bincike akan su ba kawai idan Allah ya shiru akan abu to wannan ya nuna halacci a babun ci da sha da sauransu ina fata an gane amma a babun ibada bautawa Allah to wannan Allah baya shiru a nan kuma kai ba ka yi sai ka jira ya yi magana an gane ko to da dai manzan Allah sallallahu alaihi wa duk wani abin da zai zama addini wanda za a bauta wa Allah da shi babu wanda bai yi magana a kansa ba shehu ya ce zakarahu ibn al-haji fi babi zikiri wannan hadisi ibn al-haji ya ambace shi cikin madakal a babin zikiri wallahu a'lamu shehu yace Allah ya wa kansa sani shehu yace wa ala hadha ikhtilafuhum fi hizbil iradati wadh-dhikri wal jahri wa ala hadha ikhtilafuhum bisa ga wannan ne sabani ya tabbata tsakanin malamai yan baya fi hizbi al-iradati al-idarati wajen karanta Qur'ani wannan ya karanta wannan yana ji wannan ya karanta wannan yana ji a kewayo har ai sauka da haka wasu malamai suna ganin sahabbai ba sa sauka bisa ga wannan tsari ba sa karanta qur'ani bisa ga wannan tsari da aka yin hakan ba daidai bane abinda sahabbai suke yi shine wannan ya karanta wannan yana sauraro wannan ma ya shiru wannan ya karanta inda na farkon ya karanta shi na biyun zai karanta kamar yadda ake yi dai a ajin karatu malami ya karanta dalibai suna ji sannan ya shiru inda ya karanta su ma su sake karantawa qira'atu tasihi kenan ko tasihul qira'a shine darasar da ake nufi da annabi yake yi da shi da mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu zai zo ya karanta wa annabi qur'ani annabi yana ji in ya gama sai ce kai ma karanta in ya karanta sai ce kayi daidai ni ma haka Allah ya karanta mun yace in zo in karanta maka haka kai ma ka je ka karanta wa al'ummarka kaga wannan ya sha bamban da ni in karanta izu kai ka karanta na gabansa wancan ya karanta na gabansa daga nan hammi sauka akwai bambanci da wannan to sannan manzo Allah yakan ce abdullahi dan karanta mun qur'ani ina ji ya karanta masa ya ji wannan kuma kamar malami ne ce da ɗalibi karanta in ya karanta in akwai kurakurai ya gyara masa in babu kurakurai ya tabbatar da shi akan haka to daka dai irin wannan wanda ake yi kamar wanda muke kira da suna musaffa a yi karatu har a yi sauka kila lokacin biki ko suna ko wani nishaɗi to sabai ba su karanta ƙur'ani da irin wannan tsarin ba a samu wannan daga gare su ba shi yasa wasu malamai suke ganin yin hakan yana daga cikin bid'o'i ba daidai bane to haka nan wa zikiri wajen wa zikiri bil jahri da kuma zikiri da bude baki da yi a bayyane sahabbai ba su yi wannan ba wal jam'i da yi a tare da juna wa du'a'i da yin addu'o'i in an yi taro an gama a ce a bude da addu'a ko a rufe da addu'a ko cika mana da addu'a shi ma nan duk sahabbai ba su yi shi ba kazalika duk wannan yana daga ciki idh warada fil hadisi duk da cewa ya zo cikin hadisi at-targhibu fihi kwadaitarwa akan zikiri ya a hadisi kwadaitarwa akan karatun Qur'ani ya zo a hadisi kwadaitarwa akan addu'a ya zo a hadisi amma babu inda yi a bisa ga wannan yanayi yazo a hadisi da manzo Allah ya ce ku yi zikiri ko Qur'ani ya ce uzkurullaha zikran kathira amma ba a ga sahabbai suna haduwa suna yi tare ba to kaga wannan ya nuna wanda Allah ya ce ba shine irin wannan ba da shine irinsa da shi sahabbai za su yi kuma da shi ne irin san sahabbai ba su yi ba da Allah zai ce ai ba ku yi ba dan ya gyara musu ina fata mun fahimci wannan akwai hadisai da yawa da suke cewa akwai hilakul zikiri an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da wasu mala'iku masu shawagi a duniya suna neman halakokin zikiri to duk malamai masu fasara hadisi ta suka yi wajajen karantar da ilimi shine halakul zikiri domin zikiri asalinsa ko yana daga cikin ma'anoninsa ilimi fasalu ahlaz zikiri azzikiru din ilimi kenan to amma yau sai waɗansu suka canja wannan ma'anar cewa ana neman halakar zikiri shine da'irar wazifa ko da'irar mi'adi ko da'irar halara to shine imamu shafi ya ce duk da hadisai sun ce ai zikiri sun ce ai addu'a sun ce ai karatun qur'ani amma ba su nuna yadda wayan mutane suke yi ba shi yasa malaman magabata suka ce lallai ba wannan ake nufi ba dan da shi ake nufi to da annabi yayi lokacin da ba annabi bai yi shi ba to ya nuna ba shi Allah yake nufi da zikiri ba yanayin da mutane yau suke na bid'o'i dan zikirrukan su ba irin wannan Allah yake nufi ba da shi Allah yake nufi to da annabi ya koyar da aka yi ce wala walam yarid an salafi fi'iluhu irin wannan aikin salaf ba su yi shi ba Sabai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wala warada fi kaifiyatihi shay'un kuma ba wani abu da aka samu na nassi da yake nuna yadda mutane suke yin sa dinnan a yau cewa daidai ne ana nufin yan bid'a fa qala shafi'i da haka imam shafi'i shi a wajensa sunna yin hakan ba laifi bane tunda dai sunna ta ce ai zikiri shi a wajen imam shafi'i ka je kai diyar da kaga dama kenan to kaka wannan ai ba daidai bane ba ko shakka babu da aka ce ai zikiri abinda za mu jira shine sai mu tambayi annabi ya za a yi zikiran da Allah ya ce mi sallah kowa gaban kansa ya je ya sallah waye koyar da sallah manzo Allah to haka duk sauran ayyukan addini in Allah ya ce yi, annabi shi yake koyar da yadda za a yi yadda annabi yayi shine ma'anar yadda Allah yake nufin ayi wa qala maliku shi ko imamu mali yace bid'atun makruha bid'a ce haramun kalmar makruh a fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba fa ana nufin makaruhi yadda muke fassara da yaran fiqh ba a yau a su in suka ce makaruhi me suke nufi haramu dogaro da faɗin Allah madaukakin sarki a ayoyin suratul Isra tun daga wala taqrabu zina wala taqtulu auladakum wala ta'kulu mal al-yatimi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala tamshi fil ardi maraha a ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ce wala taj'al ma'allahi ilahan akara fatulqa fi jahannama maluman madhura a ƙarshe sai Allah ya ce zalika kana zalika la kana kullu zalika kana sayyi'atan a wata qira'ar a wata qira'ar sayyi'uhu inda rabbika makruha zalika mimma auha ilayka rabbuka min alkitab duk wannan abin da aka faɗa makaruhi ne inji Allah to shin zina makaruhi ce mana me kenan haramun dukiyan maraya ma'ana makaruhi irin na fiqihu a yau haramun to uwa uba ma shirka wala taj'al ma Allah ilahan akhara shi ma makaruhi wala tamshi fil ardi maraha girman kai shi ma makaruhi wala taqafu ma laysa laka bihi ilm fadar abin da baka da ilimi a kansa a addini shi ma makaruhi yana Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu ko sayyi'atan inda rabbika makruha bi ma'ana muharrama da aka a yaren magabata sahabbai da tabi'ai in suka ce makaruhi suna nufin me haram da aka a nan da imam mali ya ce bid'atun makaruha yana nufin bid'atun muharrama ya ce likiya mai shubahati saboda ga shubuhohi nan to shin ita shubaha binta haramun ne ko kuma halal haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ittaqa shubahat faqad istabra li dinihi wa irdihi sai ce wa man waqa fi shubhati waqa fil haram ai ta shubha haram ce duk wanda ya afka shubha ya afka haram thumma kullu qa'ilin imam eh, shehu dan fodi yace sannan dukkanin mai fada daga cikin malaman nan guda biyu la yakunu mubtadi'an abin da ya aikata ba bid'a bane indal qa'ili bi muqabilihi ga wanda ya fada abin da yake kishiyantarsa li hukmihi bima addahu ilaihi ijtihaduhu alladhi la yajuzu lahu ta'addihi saboda yayi ne bisa ga ijtihadi wanda a wajensa bai halatta bai ketare wannan ijtihadin to shi ijtihadi a cikin sa ɗayan biyu ne ko ai daidai ko ai kuskure idan mutum yayi ijtihadi yayi kuskure yana da lada ɗaya na na ijtihadi kuma kuskuren sa Allah ya yafe masa to amma hakan ba yana nufin kuma sai a bi shi ba an gane ko Imamu Shafi'i ya ce ba bid'a bane bisa ga ijtihadi to shi yanzu a wajen Allah kuskure yayi amma yana da lada ɗaya na ijtihadi kuskuren an yafe masa domin haka manzo Allah ya faɗa to amma cewa abinda Imam Shafi ya faɗa duk da ta bayyana kuskure ne kuma sai a bi ba daidai bane ba daidai bane ba wala yasluhu lahu alqawlu li butlani muqabilihi li qiyam shubhatin kuma yace baya halatta ka ce abinda ɗan uwanka ya kuskure ne wai saboda akwai shubaha a'a in baka da hujja ba amma kana da hujja qati'a duk wanda ya abin da ya saba wa hujja yayi me yayi kuskure kuma ba laifi ne dan ka kuskurantar da shi shehu yace walau qila bidhalika la addali tabdi'il ummati in an ce haka to duk abin da al'umma ta aikata ya zama bida'a. tabbas hakan ne in ya saba wa sunna li'anna ala kulli qa'ilin qa'ilan shehu yace saboda kowace maganar da aka faɗa akwai wani malami da ya faɗe ta haka ne ai duk wani abu da ka sani a duniya na daidai ko na kuskure akwai wanda ya faɗe shi to amma dan malam wane ya faɗi kaza kuma ta bayyana kuskure ne malintarsa ba ta mai da kuskuren ya zama me daidai malintar malami ba ta sa ya yi kuskure kuma a ce kuskuren nan ba laifi tunda malam wane ne ya faɗa wannan ba addini ba ne ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sukan kuskurantar da junansu in sun yi kuskure kaga dai su ne ƙarshen malinta su ne ƙarshen ilimi su ne ƙarshen kaza amma in ɗayan su yayi ba daidai ba sukan ce abin da kai kaza kuskure ne ba a cewa saboda iliminsa abin da ya faɗa daidai ne ba haka bane ba daidai ana gane shi ne da hujja ba ana gane shi da girman malintar malami ba ka gane hujja da dalilanta amma kar ka ce kawai saboda malam wane ya faɗa kawai daidai ne a rufe ido kawai a shiga da ka wannan kuskure ne ba wanda Allah ya ce kai haka shine bambancin ahlus sunna da sauran ma'abuta son zuciya su a wajen su malaman su ba sa kuskure ko ta bayyana kuskuren ne ba za su iya faɗa ba ba za su iya faɗa ba saboda su akan haka aka gina su akan haka aka gina su yanzu ka ga wata matsala kwaya ɗaya daga fara karatunmu na jawahirul ma'ani muka faɗe ta amma duk ta da hankali su suka faɗa da bakinsu. su shehu harazimi mai littafin jawahirul ma'ani ali harazimi ya tafi wai aikin hajji ko umra ko kuma shehu tijjani ya aike shi yana kan hanyarsa ta zuwa madina wai sai ambaci Allah yayi wani zikiri wai wannan zikirin sai ya ya burkice ya shiga gaiba yayi doguwar suma shi kenan wanda suke tare da shi sai suka haƙa rami suka binne shi kuma bai mutu ba shi kuma shehu tijjani ya san bai mutu ba kuma ya bar shi kwana bakwai a kabari yanzu duk mai lafiyayyen hankali zai yadda an yi daidai a ai ka yi ƙaramin adalci shine ka ce gaskiya shehu tijjani bai kyauta ba ya zai bari abin da mutum da ransa ƙaramin takadiri kenan amma in za ka buɗe magana ca za ka yi to daman so yake a kashe shi tura shi ya yi daman je a kashe shi to amma an kasa a fito a faɗi wannan gaskiyar eh mun yadda anan shehu tijjani kan yayi kuskure saboda a aqidar shehu tijjani ya san gaibu shehu tijjani yana iya taimako irin yadda Allah yake shi yace duk inda wani muridi na yake wata musiba ta same shi ya kira ni zan kawo masa agaji to abin tambaya wannan musiba ce ko ba musiba bace to shi shehu harazmi bai san da wannan nassin na cewa in musiba ta shafe shi ya kira ba to mu kaddara shi bai sani ba to shi mai gayya mai aikin bai sani ba ya sani to bai sa bai je ba shi yasa shi ahli sunna ba za ka iya rufe bakinsa ba saboda shi a wajensa ba asumi, sai annabi annabi ne kawai za ka gindaya mana magana ta ƙare a shi yana ganin wani in ya cika baki ya ce ibnu taymiya yayi ai shi ma ibnu taymiya ya kaza to kuskure yayi in yayi sai me daman mun ce asumi ne da an fahimci wannan maganar a nan ma da maganar ta ƙare to amma mai rabon shan duka bari ba ta magani wanda Allah ya ƙaddara masa wanda Allah ya yanka mai kaza wahala sai ya fige da kun tsaya a nan da ba za mu ci gaba ba Shi nan sai mu bar karatun haka amma ku kiyaye mu za mu yi ta kawo gaɓoɓi za ku gane kuranku za ku gane kuranku yanzu wannan common sense wallahi ba sai ka yi maganar wani nasi ko aya ko hadisi ba ka san mutum bai mutu ba kwana bakwai ka bar shi a kabari kuma an ce kana da iko fa to ɗayan biyu ne ko dai maganar kana da ikon nan ƙarya ce shaci faɗi ne ko kuma tsantsagwaron mugunta ce tura shi kai daman dan a kashe shi tunda dama an ce biyan bukatar ka ya tafi kuma ya dogon suma ba sai a ce kawai daman yan rakiyar haɗa baki aka yi da su ba kila ma wani ne ya madundu ya shiɗe kawai suka binne shi dole dai a cikin biyun nan sai an yi ɗaya ko dai magana gaba ɗayan ta ƙarya ce to amma abin ya fi ƙarfin ya zame musu su kwartan uwa mai wuyar kamawa ba za su iya cewa ƙarya ba ne don in suka yadda suka ce eh to shehu a nan ai sai wani yake ta rainin hankali to ai tsakanin tsakanin wajen da inda shehu yake a Maroko ai lokacin ba mota kun manta ku kuka ce annabi ya gayyaci shehun mitin taku ɗaya ya je Madina ku kuka fa faɗi wannan kuma a wannan shekarar ya tafi mitin a taku ɗaya amma bai je ya ce cirai ba <laughs> to baki ya san abin da zai faɗa ya san abin da za a mayar masa kuma zamanin social media ne da waɗannan littattafan sai an kai ka uwar ɗaka ake gaya ma kuma a ce ka shiru kakka faɗa amma yanzu an zo zamanin social media zamanin bankaɗa da tonan asiri da fallasa yau matubular sara'ir kiyamar jawahirin ma'ani ce ta tsaya su yanzu a zauren ma ba sa iya karanta shi sai an tabbatar dolantaka ka ta kai dolantaka sannan a ja ka ɗaki sai a ce maka to wannan abin ai shi muridi a gaban shehi kamar gawa ce a gaban mai wanka duk abin da aka gaya maka kice mm. in ba haka ba za a yi ma salibu yanzu <laughs> ba yanzu haskawa muke yi da fitila kar a ga ganassin ganassin Allah ya sa mu gane ubangiji ba zai taɓa barin bayansa su halaka ba wallahi sai ya tsaye musu da hujja wallahi sai an duk wani abu da ka sani wanda yake da duhu sai Allah ya fayyace shi a duniya an ta kulu ma ja ana min bashirin wala nadhir faqad akum bashirin wala nadhir ba za a je filin tashin alkiyama wani yana da hujjar da zai fake ya ki bin gaskiya kuma Allah ya saurare shi ba Allah ya gama maka komai ya gama maka komai in shehunansa ka basu karanta maka ba yau gashi ana karanta maka idan sun ce karatun ba daidai bane to su su fito su karanta ma a ji tasu fasarar amma su sun ki su karanta maka kuma wani yana karanta maka su hana maka kaji su ce in dan izala yana wa'azi iya gudun ka iya ladan ka wani irin rainin hankali ne kuma kai ka yadda a hakan da kunnanka da hankalinka a ce ka rufe ido a ce ka sa auduga ka toshe kunne kar ka ji la tasma'u li hadha alqur'ani wal fihi la'allakum taghlibun wannan bai kama da abin da kafiran da suka yi wa annabawa ba annabi nuhu yace wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu duk wannan saddun aka yi ta yi a zamanin annaba mutanen makka suka ce idan annabi yana wa'azi kar ku saurare shi ya iya magana zai ja ku daɗin baki ne da shi kawai ku toshe kunne da audiga kar ku ji ɗaya daga cikin sahabbai yake ba da labari yace lokacin da na zo makka sanadiyar shirya ta shekarar da annabi ya fara wa'azi na zo aikin haji irin na jahiliya sai na tarar da manyan makka duk sun tare hanyoyi sun ba da auduga kwando-kwando duk alhajin da zai shigo sai a ce masa to akwai wani mutum yana nan a gindin ka'aba kar ma ka saurare shi in goma auduga to shakunnanka Dofailu yake cewa da na zo wucewa suka tare ni suka bani auduga ni ku dinna cusa a kunne na yace na zo ina ta dawafi naga annabi yana ta magana ni dai ina ganin bakinsa yana motsi amma bana ji can dai da Allah ya so ni da shirya nake kai tufailu wai kai baka da hankali ne yanzu kai har uwarka ta haife ka ka girma ka balaga baka iya bambance zancen kwarai da na banza ka ji mana in baka ji wanda ya ma baka watsar in ji dole ne bi dole ne yace kawai sai na cira audugan ne watsi da banza yace kawai ko sai na ji maganganu ashe maganganu ne masu ma'ana yace sanadiyar kenan shirya ta shiga zuciyata to wannan shine abin da ba a so da yawa masu son gaskiya su fahimta da yawa masu son su gane ba a so su gane a dai ci gaba da dannewa to za ka danne mutane gwargwadon lokacin da Allah ya daka danne su amma ka sani ƙarya ba ta tabbata akwai lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai sa gaskiya ta yi yunƙurinta kuma sai ta maƙuri ƙarya kuma duk abin da kake gani na ka tare ka tare ba za ka iya tarewa ba Allah ya ganar da mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantarta da haka shehu yake cewa وقد علم أن حكم الله في مجتهد الفروع ما أداه إليه اجتهاده سواء أقولنا المصيب واحد أم متعدد yace wa kad ulima haqiqa an sani anna hukum Allah cewa lalle hukuncin Allah fi mujtahidil furu'i ga wanda yake hadi a matsaloli na furu'a ma addahu ilaihi ijtihaduhu shine abin da ijtihadin sa ya kai gare shi shehu yace sawa'un ba bambanci a kulluna ko da mun ce almusibu wahidun a dukkan matsalar da aka yi saɓani mai gaskiya dai mutum ɗaya ne a ciki am almuta'addid au muta'addidun ko kuma gaskiya tana iya kakkasuwa tabbas akwai matsalar da idan aka yi saɓani zaka ce wani daidai wani ma daidai yayi amma akwai matsalar da in aka yi saɓani a nan gaskiya ba ta rabuwa gaskiya ɗaya ce kawai a matsaloli na aƙida gaskiya ɗaya ce gaskiya ba ta rabuwa ina fata an fahimta amma a matsaloli na ibadat na ijtihadi to wannan gaskiya tana iya rabuwa shi ma ba a koyaushe ba to a inda ya tabbata gaskiyar ta na, ya yayi daidai kai ma kayi daidai shikenan sai a tafi a haka amma inda ya tabbata wane shi ya daidai wane bai daidai ba to a nan fa gaskiya ɗaya ce shehu ya ce wa kad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ga sahabbansa la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani quraiza kada ɗayan ku ya salla la'asar sai ya je bani quraiza wannan magana kaga kwaya ɗaya annabi ya faɗe ta to amma sai sahabbai suka samu saɓani wajen fahimtar ta kuma kowa fahimtarsa ta zama daidai abin da wannan yake nunawa akwai inda za a yi saɓani kuma kowa ya zauna akan ra'ayinsa kuma ya yi daidai wannan galibi ana samu a masailul furu'a matsaloli na ijtihadi matsaloli na fiqh an gane ko akwai kuma inda ɗaya ne yayi daidai amma shi ma wanda yayi kuskuren aikinsa ba za ka ce bai yi daidai ba sai dai bai kai na wancan ba yanzu kaga kamar misali wajen abubuwan da sallah ta tabbata ana yi a cikin ta wanda sunna ta karantar kamar me qablu rike hannu a kirji wannan shine asalin abin da annabi ya karantar da sallah to amma akwai wanda suke yin sallah ba da kabalu ba to amma malamai duka sun yi ijma'i wanda ya sallah ba da kabalu ba wannan bai kai a ce sallar sabata ba amma wanda ya da kabalu fa ya fi shi kamar du'aul istibta addu'ar bude sallah duk malamai sun yadda in kai sallah da addu'ar bude sallah da domin kai kai ta cike yadda annabi ya koyar amma dan baka yi du'aul istiftahi ba ba za a ce sallar ka ba to kaga anan ba wai ana nufin kowa ya yi daidai ba ne a'a ga wanda ya yi daidai amma shi wannan wanda bai yi daidai din ba rashin daidai ɗinsa kuma bai kai ka ɓata aikinsa ba to kaga in kana da hankali ga wanda ya yi daidai ya fi lada ga wanda bai yi daidai ba ko da ba yi da zunubi ko kuma ko da bai samu lada irin na wancan ba yanzu kai wanne zaka zaba to shine shehu yace fa adrakahumul asr fa adrakahumul asru fi tariqi sai la'asar ta riske su a hanya su sahabban da aka ce la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza fa qala ba'dhum sai wasu daga cikin su suka ce inna ma umirna bil ajalati abinda muka fahimta cikin maganar annabi so yake mu sauri mu gaggawa ba wai yana nufin in an kira sallah kar mu tsaya mu ba amma dai mu sauri mu gaggawa da ka fa sallu fi tsariki da sallah ta riske su su suka ce to mu tsaya mu sallah amma dai muna idarwa kuma mu sauri mu isa wa qala akharuna sauran kuma sai suka ce inna ma umirna bis salati naka kawai annabi ya ce kar mu sallah ne sai mun je can haka ko lokacin sallah zai fita ba za mu yi sallah ba sai mun je can fa su wa'annan sai suka jinkirta sallah kuma a ƙarshe dukkanin su sai suka zo suka gaya wa annabi ai da muka yi tafiyan nan da kace kar mu sallah sai a banu kuraiza wasu sun fahimci cewa kana nufin ai sauri amma in sallah ta kama a tsaya ayi wasu kuma suna fahimtar kana nufin ai sauri kuma ko sallah ta kama a hanya kar a yi sai an je saboda cika umarni to walam ya atib sallallahu alaihi wa sallama ala ahadin minhum annabi bai zargi ɗaya daga cikin su ba sai ya musu shiru to kaga wannan ya tabbatar da cewa akwai masail na addini da za a yi sabani kai kana kan daidai ni ma ina kan daidai to wannan tana daga cikin ire-iren su to amma wannan maganar ba ita ce maganar da muke yi ba fa ga tsakaninmu da 'yan bida'a fa ina fata an gani. ba ita ce fa magana tsakaninmu da yan bid'a ba saɓaninmu da su fa ba saɓani bane na fiqhu na irin wannan masailul furu'a ba shi bane ba saɓani ne na abu bai da asali su zo su kirkire shi haka mu fahimci wannan duk malaman da suke ƙoƙarin su ba wa bid'a kariya da goyon baya da kafa hujja da ire-iren waɗannan hadisai kuskure ne ba haka bane suna aje abubuwan ne ba a mahallinsu ba ba mahallinsu ba mutum ya zo ya yi zikirin jami'i a ina aka samu zikirin jami'i babu mutum ya kirkiri salati a ina aka samu kirkirar salatin babu ba ma kirkirar salatin ba da ka ba shi kofa ya kirkiri salatin sai ya zo ya ce wanda ya kirkirar ma ya fi na asalin kaga ka buɗe masa kofar shari da ba ka buɗe masa wannan kofar ba da bai kawo nan ba maganar mu fa ba maganar kawai wai ai salatul fati ko ka ai salati an fa wuce wannan layin ana maganar fa salatul fati fa a wajen dan tijjaniya na gaske ya fafi qur'ani sau dubu shida sau ɗari shida haka aka faɗa da nassi a cikin eh, jawahirul ma'ani to yanzu wannan maganar musulmi zai faɗe ta wallahi kafirci ce faɗarta ka yadda wani abu ya fi qur'ani wallahi kafirci ne barin musulunci ne Kama amma waɗansu sai su ɗauka kawai magana ce ta an yi sala magana ce ta an ce ga wani abu ya fi maganar Allah ya fi maganar magana cewa salatul fati ya fi maganar ya fi salati ibrahimi ai wannan karamin alhaki ne ai in aka zurfafa bincike ya fi qur'ani suke cewa amma wani shehun ya ce wai ƙarya ne babu shi a salatul babu wannan magana a cikin jawahirul ma'ani kuma an an haska masa an karanta masa har yanzu kuma ya kasa fitowa saboda da ai jawahirul ma'anin ba a samu sai ka rika ake baka amma yanzu duniya ta yi faɗi gashi nan a kasuwar kurmi yanzu saboda wadata kalolinsa muke siya iri-iri don karya ita kanta ma canja salo take a nan a lankwasa ta a can sai a malkwasa ta a nan sai a lauya ta to sai ka tara nuska da yawa nusak da yawa a nusukar wane kaza ya karanta a nusukar wane kaza ya ce a nusukar wane kaza ya ce Allah ya sa mu gane da haka mu fahimci wannan magana ta masailul furu'a su shine mahalli na fikihu Imamu Malik ya ce kaza Shafi'i ya ce a iya kaza wannan shine inda waɗannan hadisan suke aiki amma ba maganar kirkira abu da sunan addini alhalin babu shi addini ba ba a nan waɗannan hadisan suke aiki ba an gane ko da haka mutane ne kawai suka ɗauko magana ta iktilab na furu'a suka kawo shi babin bid'a da sunna suka zo suke so su yi amfani da damar su shigar da son zuciyarsu shehu ya ce fadalla ala sihatil amal bima fuhima ani shari'i da haka wannan ya nuna ingancin yin aiki da abin da aka fahimta daga shari'a wannan haka ne idza lam yakun hawan in ba tsantsa tsantsagwaran son zuciya bane ma'ana fahimtar ba an gina ta bane akan son zuciya to duk maganar da muke na sabani na yan bid'a da yan ahlus sunna sabani ne na bin son zuciya yanzu mutum ne zo ya ce maka ai annab Allah ne ya fara maulidi dan Allah wannan ga ina ya samu wannan nasu wannan ka tobar a ina aka same ta akwai wani shehi fa da naga kaset ɗinsa ban san ko kun ci karo da shi ba a social media ya ce ai buga bandiri mala'iku suka fara wai ranar da annabi ya yi nasara a badar mala'iku suka hau buga bandiri a sama sannan a ranar aka naɗa wa sida abdulkadiri rawanin alƙudubul azami gausul azami. to tun daga nan ake buga tamburan girin ko menene gausaniya ko gausiya yace wai har yau ga wani abu a ce a sama ana buga bandiri shi yasa kai ma kake bugawa a ƙasa ko wani ya zo ya ce maka ai a ƙur'ani akwai ayar da ta magana akan maulidi ul bi fadlillahi wa bi rahmati wannan tsantsagwaran son zuciya ne ba za ka taɓa ganin wannan tafsirin a rubuta a littafi ba sai dai ka ji shi a lasufika a wajen maulidi amma da za ka ce maka a nuna maka littafin tafsirin da aka rubuta wannan fassara babu ita wallahi to in tsantsagwaran son zuciya ce ba wannan ake magana ba ba wannan ake magana ba shehu ya ce wa billahi ga man katari yana ga Allah sai ce in ta hama ahmad ahmad zarruk fi umdatul murid sadiki maganar da ahmad zarruk ya faɗa ta tike cikin littafin umdatul murid sadiki wa bintihaihi intaha bayanu ma warada tabi'ina wa والتابعين وتابع التابعين من بلوغهم الغاية tafi. ittiba'i sunnati ittiba'i wajtinabil bid'ati yace kuma da tikewar ita wannan magana ta Ahmadu Zarruq bayanin abin da ya zo daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina na kaiwar su matuƙa wajen bin sunna da nisantar bid'a ya tike wanda shi ma shehu ya kawo anan sai ce Allahumma waffiqna littiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam bijahihi indaka mun riga mun yi bayani akan bijahihi indaka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana